bismillahirrahmanirrahim jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa da kowa a wannan hira ta musamman da majalisar tsaro na najeriya alhaji muhammadu badar abubakar wanda kamar da kuka sani tsohon gwamnan jihar jigawa ne kafin ya zo ya zama ministan tsaro na najeriya kuma wannan ita ce hira ta da shi ba ta farko ba amma ta farko tun da aka cika shekara daya bayan da suka ah, hau kan wannan mulki din kuma tun bayan da ya dare kan wannan kushira a kan ran 21 ga watan agustan shekarar da ta gabata ta 2023 ya sadan sai barka barka <clears throat> to tuna yau za mu fara abin nan na samu damar hira da kai tun da ka zama minista ka san tun da ka zama minista da yake baka yi soja ba baka yi dan sanda ba kai komai ba ya ka ji lokacin da aka ci ambaci sunanka a matsayin kai ne ministan tsaro an gaya ma kafin a faɗa wa duniya ko ko dai kai ma yadda kowa ya ji haka ka ji eh, gaskiya yadda kowa ya ji haka na ji watakila ya rage awa daya aka kira ko biyu kafin a sanar na sani eh, da kuma eh, duk inda dan adam yake musulmi hmm. yana kyautata zato akan duk abin da allah ya shirya masa haka eh, allah ya so kuma ba ni wannan wuri babban alfahari ne waje na kuma na tabbatar daga allah ne kuma allah shi ya nufa a haka kowa ya san irin muhimmiyar rawar da ka taka wurin kamfen da sauran da taimakawa shugaban kasa da sauransu kuma al'ada ne in an yi zaɓe mutane da suka taimaka ana ɗauko su su taimaka da gudanar da gwamnati amma me yasa kake jin tinubu ya zaɓe ka a matsayin ministan tsaro maimakon ministan harkokin tattalin arziki kai tsohon shugaban cambar 'yan kasuwa ta nigeria. To, eh, watakila da dangantaka mai karfi tsakani, tun tunda ka san mun yi jam'iyyar ACN tare, eh. kuma eh, mun zo aka haɗu muka zo muka yi APC. To, akwai tarayya ta kurkusa, hmm. wanda watakila a yanda ya karance ni yana ganin wannan wuri da ya tura ni zai dace da ni a lokacin da Amma har lokacin da baka, ba ku taɓa tattauna cewa wannan za ta faru ba, cewa zan baka harkokin tsaro ka gudanar. ba ba sai da ta faru to excellency lokacin da ka shigo aka tabbatar da cewa kai ne ministan tsaro na san ka fara tunanin me zai harkar tsaron nan dai ga ta nan kowa ya san harkokin da al'amuran da suke faruwa a najeriya musamman a fannin eh, arewacin najeriya ka zo da wasu kudurori ko manufofi ko wasu shirye-shirye bayan da aka bari ka wannan mukamin sannan ka cimma wannan burin ka bukatun ka samu ka aiwatar da su to farko dai eh, bayan na zo na yi sauri na gana da ministocin tsaro na baya da shugabannin sojoji na baya har da ma shugaban ƙasa abdulsalam abubakar da kuma manya-manyan janarori da yawa da kuma shugabannin tsaron da aka yi da da yawansu wanda na sami shawarwari da na yanda aikin zai tafi da kuma yanda zai gudana to alhamdulillahi sun ba da shawarwari sosai kuma ganin duk abin da yake a wato ma'aikatar tsaro abu ne na management ba abu ne na, gudanarwa ne. Ba ni zan je yaƙin ba. Akwai hafsan hafsoshi, akwai shugaban sojojin gaba ɗaya, sannan akwai shugaban, sojan ƙasa da na ruwa da na sama. Wanda su ne suke tafi da yawancin harkokin yaƙi da sauran duk tsari da za a yi na wayannan so wanda abinda ministry take harka gudanarwa wanda da ubangiji kuma harka gudanar da abu tun daga kan kamfani har zuwa inda aka yi aiki a gwamnati na da har zuwa zama na gwamna allah ya ya hore yadda za a gudanar da harkar al'umma to wannan shi ya daɗa bani ƙarfin gwiwa cewa a duk tsare-tsaren da aka zo da su Allah ya yi basira da hikima da kuma ƙwarewa kan tafi da harkokin jama'a excellency wani abu da ya ba mutane mamaki bayan tinubu ya naɗa kwamitin tsaro sai ya ɗauka bello mata waliyan makada maka waliyan haɗa ka da shi ba sai ya ce makada maka amma ya ce shi ne ƙaramin minista dukkan 'yan arewa dukkan musulmi dukkan daga arewa maso yammacin najeriya wacce ita ce tafi kowa fama da tsaro me tasirin me hikimar haɗa ka da wani daga wannan bangare guda da ka fito to eh, ban sani ba don ba mu taɓa samun lokaci mun yi magana da shi eh, mai gina ba shugaban ƙasa ba amma dai ina tunanin watakila daga jihohin da muka fito ni na fito daga jihar da take tana tsakiyar inda ake samun matsala amma bata da matsala shi kuma ya fito daga cikin jihar da take da matsala sosai to da sanayyarsa ta matsala da ta wata rishin samun matsala duk da ina kewaye da jihohi masu matsala watakila yake ganin in mun hada za a sami yanda za a yi a samu mafita to eh, excellency allah ya kama cikar shekara daya tun lokacin da gwamnatin eh, bola ahmed tinubu ta hau kan nan kuma kuka fara aiki da su a matsayin ministan tsaro na najeriya da bani misalin nasarori da kalubala da aka fuskanta a cikin wannan shekara na kokarin shawo kan harkokin matsalolin tsaron kafin mu shiga cikin su ɗaya bayan ɗaya to babban matsala dai da ka sani ake ta yawan magana a kan harkar tsaro shine rishin haɗin kan shugabannin tsaro to alhamdulillahi wannan zubi mun sami haɗin kan su kamar da za ka ga akwai matsala tsakanin mai kula da eh, eh, sojojin ƙasa da na sama ko na ruwa ko kuma shi shugaban nasu wanda yake kula da sojojin gaba ɗaya ah, allah ya sa an samu haɗin kai sosai bayan wannan haɗin kan ma kuma muna da haɗin kai sosai da ofishin national security advisor wanda yake shi ma abu ne muhimmi sannan da duka sauran jami'an tsaro da 'yan sanda da uh, sojojin farin kaya da kuma dia duk dukkansu hankali a haɗe kuma ana shawara tare ana ci gaba da aiki mai kyau to wannan ba ƙaramin nasara ba ce kuma ita ta bullo da nasarorin da aka samu tunda dai ka ga a cikin shekara ɗayan nan da muke magana an a fafatawa da aka yi an kashe su terrorist da bandit 'yan ta'adda da barayin daji sun kusa dubu tara biyar. cikin shekara daya hmm. bayan wannan hmm. an kama sun kusan dubu bakwai sannan an kwato waɗanda aka sace kusan dubu hudu da bakwai. a kuma wannan fafatawa mun kama bindigogi kusan dubu hudu da ɗari tara sannan harsashai kusan dubu tamanin da biyar kala-kala da aka karba to wannan ba karamin nasara ba ce kuma a cikin wayancan mutanen da aka fafata aka kashe su ina ji tun da kai daga sokoto ka fito kana jin damina ya faɗi alikawaje ya faɗi isiyaku badere ya faɗi kwana-kwanan nan an yi dangote modi-modi ya faɗi manya-manya-manya-manyan barayi da 'yan boko haram da suka faɗi ba za su kirgu ba wanda a cikin wannan tsawon shekara ɗayan aka kashe su kuma ana ciki kuma yanzu haka magana da muke da haɗin kan jami'an sojoji na niger an kama halilu shi ma ka shi tun da daga wajen kuke kacalla halilu ko bayan shi an kama bello mai daji shi ma yana niger muna kokari a kasu nan domin a kunta su so wa'annan mutanen da na lissafa ma da nake gaya ma ba wanda ba shi da ɗaruruwan sojojin ƙasa masu babura masu binshin da makamai sun kwanta dama to me kalubalen da kuka fuskanta wajen kafin ku samu wannan nasara wajen neman wannan nasarorin Eh, babban matsala shine na jama'a su ba da haɗin kai, su rinka ba mu labari ingantacce. don za ka ji, eh, an zo an shiga gari, an yi ta'andanci an gudu. Mm, mm. Daga ina suka fito har suka zo ba a sami cikakken bayanin mutane ba to amma yanzu mutane suna ba mu ingantaccen labarai saboda duk waɗannan da na gaya ma an kashe ɗin ah, ina ah, labari ne da muke samu daga wajen mutane masu kishi suke gaya mana wane zai je wuri kaza ko yana kaza a kwanta wani kuma faɗan cikin gida ne yake kashe su tsakaninsu sun kama faɗa duk da wannan nasarar su excellence ka san yanzu akwai eh, matsaloli a fannonin jihohin katsina sokoto zamfara neja da sauransu wasu na cewa ɗaya daga cikin dalilin da yasa ake yakin nan ko kuma matsalar nan ta ce take saboda mutanen nan suna samun haɗin kan wasu daga cikin shugabanni sarakuna ma'aikatan tsaro da sauransu kun yarda da haka ko kuna shakkun gaskiyar wannan ikirari da ake yi ne to eh, duk wanda dai aka samu kaji an kama akan samu ɗaya ɗaya wanda suke an samu can ɗaya can ɗaya wanda kuma ina jin kana da labarin waɗanda aka kama bayan su hmm. ba za mu iya cewa ba da wasu hakanan hakanan na san an an taba sauke ko kama sarakunan gargajiya a jihar Zamfara kwarai kuwa jihar gonan Katsina sai da ya zo America muka yi hira da shi ya ba da misalin wani basaraki da aka shiga kauyen aka ba shi kuɗi ya bari aka shiga aka kashe mutum talatin ko fiye da haka wanda ke nuna ƙananan sarakunan hakimai da gatai da sauransu har yanzu suna ci gaba da sha'ani da wannan na ɗaya kenan na biyu da yawa daga cikin mutanen nan an san su a ƙauyukansu a garuruwansu da sauransu kuna samun cikas wurin samun bayanan inda suke da ko suwaye ne na faɗa da ba bayanan amma yanzu mutane sun gaji hmm. kuma da yadda ake musu magana sun fara ba da bayanai na surru na kuma yadda za a gane mutanen nan amma mutanen nan fa sun ba gidajensu hmm. a daji suke zama yanzu don za ka je an ce ga gida dole za mu bi mu zakulo mutum kuma wannan duk muka samu muka kashe dinnan ya baro daji ne a hanyarsa ta zuwa wani wuri aka bige excellency a hukumance me kuke ɗauka dalilan wannan rashin eh, kwanciyar hankali din da ake fama da shi me dalilin shi to eh, abu ne ya zo wanda muka gada su in ka taba fulani su ce su aka fara tsokana Ah, su kuma wayancan ah, terrorism magana ce ta addini wanda yake suna ganin faɗan addini amma duka magana ta kuma ta kuɗi sa ta neman kuɗi kawai ah, haka yake yanzu nan domin domin yes tunda su kansu fulanin da kansu suke sacewa yan uwansu fulani shanu su sayar ko su tafi da su eh to kaga abu ya bar maganar kishin wani ko rigimar wani ya koma ta neman kuɗi. ɗazu kake cewa ɗaya daga cikin watakila hikimar haɗa ka da bello mutone shine shi ya fito wurin da ake fama da matsalar kai kuma ka fito inda babu ta meye asirin jiha irin jigawa da take morewa zaman lafiya da sauran jihohi ba su da shi to kamar kullum yadda nake faɗa ba mu bari rigima ta ta'azzara ba tsakanin manoma da fulani eh. lokacin tun lokacin gwamna saminu ya yi ƙoƙari an ba fulani haƙƙinsu an ba manoma haƙƙinsu haka kuma da gwamnatin lami da ya zo shi ma ya ci gaba aka fidda burtali aka fidda wurin kiwo aka ma zo aka fara sa musu famfuna na ban ruwa wurin kiwo so fulani da suke nan suke zama suna da 'yancinsu muna ta ƙoƙari kar a taɓa su to ni ma na zo na ɗora haka a ci gaba ko empowerment wato muka yi mm, ƙarfafa mutane gwiwa to in muka wa manoma mukan ɗan wa fulani domin a zauna lafiya kuma waɗannan fulani namu na jigawa suna da kyakkyawan zato akan gwamnati kuma mm. suna da sanayya da mutanen gwamnati don ko baƙi suka zo in suka fuskanci fitanannu ne za su yi waya su ce to baƙin fulani kaza sun zo amma ba mu yarda da su ba saboda haka a ɗauki mataki excellency maganar biyan diya kamar da muka ce abin da ya zama kuɗi dan kuɗaɗe kuma za a saci mutane kaji miliyan 100 200 nawa eh, halin tattalin arziki da mutane suke ciki a ƙasar nan talaka bai da irin wannan kuɗin amma kuma duk lokacin da aka ce an kama wani an sako shi an san an biya diya an yi ta eh, zargin cewa hukuma ko gwamnati suna biyan diya kuna biyan diya wani lokaci a babu don an yi ta suruce-surucen karya eh. da nawafi na maganar yaran kuriga eh. don nan da aka karbo eh. ba gaskiya ba ne an ce gwamnati ta biya babu ko kwaban da gwamnati ta biya amma an san ana biya ana ganin iyaye da za a sace yara suna har hada karo karo su biya kuɗi to amma wannan mun hana kuma in zaka tuna eh. kwanaki da muka hira da kai na da jaddadawa cewa dokar Najeriya ta hana biyan diya so ko ba a biya din babu sannan um, makamai da su waɗannan barayan dajin suke samu kuna da masaniyar inda suke samun waɗannan makamai masu tarin yawa ko masu ƙarfi to sau da yawa a wancan lokaci akwai sanda muke haɗaka da gwamnati ta niger akwai sanda aka kama ɗaya biyu a lokacin na gwamna aka samu labari makaman nan suna fitowa kuma tun da libya ta wargaje ake bagana cewa makamai suna fitowa ta nan babu wanda zai gaya mata kamaimai ta ga da suke zuwa gaba ɗaya sai dai nan su zo can su zo tunda ai ko a tashar jirgin mu nan ma an taba kama makamai ta lagos so saboda haka hanyoyin shiga suna da yawa amma muna bi muna dokilewa kuma custom da immigration da suke kan boda sun bude idansu suna duba sosai an ce yankin lake chad da wajajen harkokin hanyoyin niger Um, mali burkina da sauransu hanyoyi ne kuma da yawa daga cikin waɗannan kan iyayi ko ko da aka ce ana an rufe kan iyakoki gaskiya ba dukan su suke rufe dazuzzuka ne kamar da aka sani hmm. um, an ce ta wurin makamai suna fitowa na eh, biyu kuma an ce muna haka sosai da sosai haka din ko hmm. na biyu an ce su yan ta'addan yadda suke sayan makaman a arha suke sayan su idan aka kwatanta yawan kuɗin da gwamnati take kashewa wajen sayan bindiga al misali kuɗin bindiga yake 47 da dan ta'adda zai samu ya sha bamban da wanda gwamnati za ta biya so sun fi saya a sauki an fi samu a kawo musu su cikin dare a yi ciniki a samu a wani lokaci ma akan ce bindigoginsa sun fi na sojojinmu ko yawa ko ƙarfi <laughs> ba za su fi namu ƙarfi ba eh, kuma yadda suke siya a farashin su ban sani ba eh. ban san nawa suke siya ba ko suke siya eh, akwai matsala wajen samar da isasshen makaman yaƙi da ta'addanci a Najeriya a wurin hukuma a yanzu dai babu babu gaskiya domin shi shugaban ƙasa ya yi ka san an yi supplementary budget eh. wato shekarar da ta wuce kuma ya ba sojoji kuɗi isasshe na a nemi makamai kuma suna siya kuma ana yakin nan excellency akwai wani abu da muke kera na makami a ƙasar nan yanzu a ko komai daga waje ake siyo shi a yanzu an fara da kamfanin da aka yi kasa an sa hannu a mm. dokar kera makamai a gida wanda ta ba da dama kamfanonuwa eh. da ba na gwamnati ba su zo a ba su lasin su masu kera to a yanzu maganar da muke yi daikon ta ci gaba da kera harsashe a yanzu sannan akwai irin su propos irin su eh, ga sunan dai da yawa za su kai guda uku hudu a gida muna alburusai yanzu a daikon sannan su propos suna yin motoci masu silke eh. da irin hular eh, yaƙi mm, da kuma da kuma abin nan uniform kayan sarki yanzu haka akwai daikon so babban kamfani ne muna ganin august nan allah da za a buɗe shi wanda zai yi duk uniform da ake nema ba na sojoji kadai ba har na duka jami'an tsaro na najeriya gaskiya ne cewa a matsayin yaƙi ta'addanci nan kun yadda an yan boko haram da yawa da suka tuba an cusa su cikin sojoji sun zama soja su ma a ba a cusa cikin sojoji to wani rawa aka ba su wani aiki aka ba su suna dai taimakawa wajen yakin rai eh, suna taimakawa da labarai wajen labarai eh, kawai amma ba su makami su ah, babu makami babu makami to akwai jihohi da yawa da suke da kungiyoyi vigilante groups na da suke ba su makamai kuma ana ta magana cewa suna taya uh, hukumomin tsaro yaki kun gamsu da wannan rawa da irin wannan kungiyoyi suke taka domin akwai kungiyoyin vigilante akwai civil defense akwai su soja ga yan sanda ga waye to kamar na borno state wannan an saba da su an haɗa su suna aiki daidai da sojojinmu da sauran jami'an tsaro sun shiga ciki to wayannan da aka yi sababbi kwanan nan aka yi su ana ta ƙoƙarin integration din wato a haɗu yadda su ma za su ɗau tsari kamar na borno ya zamana kwamandan da yake kwamandin Uh, tax force na soja da eh. yake commanding tax force eh. ya zama a karkashin sa suke sai commanding da ya ba su shi za su yi a ku kuke ba su kayan aiki a gwamnoni suke ba su kayan aiki suke ba su mm. wannan magana ta kawo daga batun eh, gwamnoni da jihohi da 'yan sandan jihohi gwamnati ta yarda da wannan tunani na abar jihohi su 'yan sandan kansu to ana tattaunawa dai har yanzu kasan gwamnatinmu mai ba da dama ce a yi magana abin yana majalisa amma ina ake dan akwai alama gwamnati za ta yadda karshe da ana tattauna abin da jama'a suka yadda majalisa ta yadda eh. gwamnati za ta yadda da shi akwai alamun gwamnoni da yawa suna son a yi haka amma kuma akwai masu tsoron cewa in ka hannun ta ma gwamnati yan sanda zai iya amfani da su kan abokan na adawa ko ya kuntata wasu da su to wannan maganganu ne da suke ciki ake ta tattaunawa yanzu eh. ana ta duba yiwuwarsa da rashin yiwuwarsa ko kwanaki an yi taro a nan da manya-manyan gwamnati da 'yan majalisar tarayya wanda aka tattauna yiwuwar yin wa'annan amma ƙarshen excellency fi sabilillah kana jin za a yadda da wannan abu ko kuma dai har yaushe za a kai kafin a yanke hukunci to ga wanda yake dan siyasa wanda yake kuma jama'a yake a siyasa ai ba zan ce ba ko za a yadda ko ba za a yi ba duk abin da jama'a suka ce suna so wato mafi yawanci da yadda ubangiji shi za a yi wasu kan ce ɗaya daga cikin abin da ya sa yan ta'adda suke aukawa ƙauyuka da unguwanni da ƙananan garuruwa saboda sun san mutane ba mai komai a hannun shi ba mai makami ba kuna tunanin can gaba watakila a bar mutane ko a makami ya kare kansa ko kuma a bar mutanen gari na sa akwai wannan ƙungiyoyi da muke magana amma in kana da bindiga kana gidanka ko kana da wani makamin kare kanka kuna tunanin barin kai can abba na jin zai kai ga haka da yardar ubangiji domin yanzu muna aiki na samun teknoloji wato kimiyya eh. na yanda za a kare garuruwan nan wanda za a ga mutanen kafin su zo su ta da gari hmm. an gano su da wuri an ɗauki mataki eh, excellency sau da yawa kakan ji mutane na sun ji harkokin abubuwan da ke faruwa irin su mali burkina faso niger juyi mulki da sauransu sai ka ji ana magana cikin najeriya me tunanin ku game da yiwuwar sake juyin mulki a ƙasar nan a ah, babu wannan magana najeriya ta fi karfin haka a yanzu babu kun tabbata ba ba dalilin da zai sa tabbatar ma babu mutane kan ce wahala ke janyo sa a yi juyin mulki ba ka jin wahalhalun tattalin arziki da mutane ke ciki wata kila ah, ai ai Niger ba wahala ba ce in wahala ce da an yi da can a baya da ba za a taɓa yin mulkin demokradiyya ba in ka tuna Muhammadu Yusuf ya yi shekara goma yana mulki mm-hmm. babu abin da ya faru mm. to kuma in ka duba uh, abin da ya faru yanzu ba za ka ce wahala ce ta sa ba amma insulinsa ya za a ce ba za ta iya ba tunda ba a san tunanin da wasu suke yi ba najeriya babban ƙasa ce kuma ana abin da ya kamata gwargwadon iko uh, kwanan baya muke jin an ce bayan da aka kori sojojin amurka daga Nijar da kuma na faransa ana tunanin a kawo su a girke su a najeriya me gaskiya wannan magana a ba gaskiya ba ne na ɗaya dai ba masu tambaya ba kuma na biyu ka ji bayanin shi ministan labarai eh. ya yi minister of information ya yi bayani cewa gwamnatin tarayya ba ta shiga wannan magana ba kuma babu ita jita jita ce ake yadawa eh, excellency watakila Ziyarci ziyarcin da shugaban najeriya ke zuwa faransa ne mutane ke ganin ko yana ɗasa da shugaban faransa kila ya bari faransa ta roƙa a girke mata sojoji na saboda kasashen yammacin nan suna bukatar sojojinsu a kasashen afirka don su rinka kula musu da bukatunsu idan ka ɗauki tarihi mai girma shugaban ƙasa kasan ɗan kishin ƙasa ne ba abin da bai ba akan demokrasi da yiwuwar najeriya ɗaya wai me alaƙa shi da shi wannan wannan dangantakarsa da shugaban ƙasar faransa ba ta da wani tasiri akan a yi wani abu da ya saba bukatun mutanen najeriya kasan najeriya ingila ta mallake ta ba faransa ba shi yasa mutane ke cewa wai biyan haɗa tunubu da faransa ne kan bini bini yana faransa bini bini bini yana faransa to kafin kafin da ya zama shugaban kasa yana zuwa faransa eh. to kuma dan ya zama shugaban kasa ba zai daina zuwa faransa ba eh, so fitar nijar da mali da burkina faso daga cikin ecowas ta yaya shafi yakin da ta'addancin da da ake haɗa kai da su ana yi a can kan iyakokinsu na nijar dinnan da sauransu to gaskiya ne ka san muna da haɗaka hmm. a lake chad da niger da chad da kamaru da nigeria da benin amma benin dai bata fara shiga yakin ba so muna da wuri hudu da ake aikin yakin hmm. yanzu haka muna yin yakin da ake kira lake sanity 2 na kakkaɓe tsauran barbashin 'yan ta'addar niger a wannan karan bata shiga ba amma ana ta magana na yadda za a shiga a aiki tare kuma kamar yadda na gaya ma a baya yanzu haka akwai mutane biyu manya-manya 'yan ta'adda guda biyu da aka kama suna hannun jami'an tsaro na niger kuma wannan dangantakanmu da su ta sa aka kama so muna maganganu da su kuma ana samun gyaruwar dangantaka so akwai yiwuwar dawowar su cikin okumog su akwai yiwuwar dawowar su wannan aiki da ake na lecture da insha Allah excellency mun gode kwarai da lokacin da ka ba mu muka tattauna um, ayyukan da kuke yi wa harkokin tsaro a najeriya allah ya kawo najeriya zaman lafiya mun gode kwarai amin na gode kwarai jama'a kun saurari alhaji muhammadu badar abubakar ministan tsaro na najeriya a tattauna mu da shi yayin da najeriya take cika shekara ɗaya cif da farin mulkin ahmed bola tinubu salamu alaikum